ya na ta kirbi na ba dace ba magana ba dace ba na yi tambaye ni suna na na ga mai suna na Ibrahim ya duba listin ya ce ni mutum wannan sai ne ce mai ni mutum wannan sai sai nuna mun cewa ba wuri ba wa ne ba wuri ba ɗalibai ake sa ba a makaranta ni ba ɗalibi ne kuma ni dan Najeriya ko kai mutum ne hankalin na kullun yara ba ni hankali ne mutum to bai na kuɗi ina ba kuɗi kana kawo mu rafi na takarda kuma ta an biya amma yanzu baka samu kuɗi ba har yanzu ya ce mun ba har ina yanzu to me yake nan yanzu a zan mun ne ta in mu ta kare ban gane kota ba sanarwa ta musamman ga ɗimbin masu bibiyar shafukanmu cewa duk bidiyon da kuka gani da wannan lamba a rubuce ya fito ne daga shafinmu na youtube mai suna yasir abubakar ku ziyarci wannan shafi domin ganin ɗimbin bidiyoyin da muka tanadar muku masu ƙayatarwa musamman masu sha'awar abubuwan da suka shafi gargajiya kar ku manta ku yi subscribe sannan ku dauna ƙararrawar da za ta sanar da ku a duk lokacin da muka sanya sabon bidiyo kar ku manta sunan canal ɗin yasir abubakar mun gode ah, ah, ah. yanzu yanzu ka same shi har kun fara ɓata wurin kin ba je ko na ba a'a la ilaha illallah ta dai ga eh in suna son abin nan ya dore to a kwatanta ka eh ba shakka ba shakka haka yake da kuma kake yaro lafiya na ga jiya kai ne kake wani gajen banza me kake yi a nan na dawo daga na ga kai ki ba ya sa kace na ba da yana cikin munna da farin ciki an kafa mana sabon ciki ya za a yi wannan mutum tafi ci gaba ba za ba za ka zo ka kimbushe mana yara a ɗaki su kan zuwa makaranta a ba ba a kwaran yawan da zuwa makaranta mai kalan yawon mu shi kyata kai shi abin da nake zo ga baka wannan yaron da ka gan shi yanzu dawowarsa da ka neman takardar shi bai fi awa ɗaya ba kaga na biya mashi kuɗin mota daga nan zuwa Bauchi ya je saboda an ga sunaye a takarda ya je ya duba ba sunansa ya dawo wajen ya duba ba sunansa yanzu na bashi kuɗi sai ya dawo ce wai ai abin da ake kwata ne ba ba kwata ka ne an ce ba sunansa ba ji ba wani a na ci jarabawa wai gurin ya cika irin rabin da aka ba ga dai magana da ya baki mai daga igiya ya mushi me yasa aka hana shi ba makarantar idan a maka tunda ni na ga maka ba ka ke ba na ci jarabawa